صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahi rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na daren yau alhamis kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta wanda kuma abdullahi sadi usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda muhammad albauchi zai karanta daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da afirka yau tare da muhammad albauchin daga nan sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin isoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai shirin amsoshin tarbiyya wanda shi ma zan gabatar shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 22 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan zalijin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 69 da suka gabata a rana irin ta yau kotun kasa da kasa da ke birnin hek ta yanke hukuncin mallakawa gwamnatin kasar iran kamfanin haƙa da kuma sarrafa man fetur na kasar kafin haka da turawan ingila ne suke iko da kamfanin man fetur na kasar iran tun bayan gano man fetur a kasar. amma daga bisani firaministan kasar na lokacin dr muhammad musaddiq tare da goyon bayan malaman addini ya kafa wata doka wadda ta kwace wannan kamfani daga hannun turan birtaniya wanda kuma ya sami amincewar majalisar dokokin kasar da haka kuma ikon kamfanin ya dawo hannun 'yan kasa sai da kuma turawan ingila ba su ji daɗin faruwa hakan ba daga wannan lokacin ne suka shigar da kara a gaban kotun kasa da kasa da ke birnin hague wadda ta yanke hukuncin mallakawa kasar iran kamfanin man fetur na kasar a rana irin ta yau masu ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan yulin shekara ta 2002 jiragen yakin isra'ila kira f-16 suka yi lugudan wuta a kan gidan salah shahaza wani kwamanda a cikin dakarun izidin kasam reshen soji na kungiyar hamas a yankin gaza da ke palestino yahudawan sun kai waɗannan hare-hare ne a cikin dare lokacin da mutane suke barci harin ya yi sanadiyar shahadar mutane goma sha shida a cikin gidan har da shi kansa da kuma matarsa da kuma ɗiyarsa ƙarama banda haka kuma yara ƙanana su tara ne dai suka rasa su a yan wannan hari kafin shahadarsa dai salah shahaza ya zauna gidan kasan isra'ila na tsawon shekaru goma sha biyu da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan yulin shekara ta uku sojojin kasashen amurka da burtaniya waɗanda suka mame ƙasar iraki a cikin watan afrilun shekara ta 2003 suka kashe 'ya'yan tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein wato udai da kuma kusai a birnin mosul da ke arewacin ƙasar kafin haka dai udai da kusai sun fice daga birnin bagadaza bayan da sojojin amurka da burtaniya suka shiga birnin amma bayan da wasu na kusa da su suka shiga hannun sojojin amurka sun tona asiri akan wuraren da odai da kusai suke boye daga nan da kuma sojojin mamayar amurka suka kai hari a wurin kuma suka kashe su lahira bayan masarauta mai tsanani da aka yi 'ya'yan saddam hussein dai suna da hannu dumu-dumu a ta'asar da mahaifin nasu ya tafka akan mutanen ƙasar iraki tsawon shekaru na kisa da kuma musgunawa ga dukkanin wanda bai amince da salon mulkin kama karya irin na mahaifinsu ba. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda muhammad alboci zai karanta to da farko ga muhimman kanunsu zababben shugaban kasar iran ya ce ya kamata iran da fadar vatican su hada kai wajen taimakon raunana na duniya an amincewa jacob zuma da ya halarci jana'izar kaninsa da ya rasu burtaniya ta kashe wa 'yan ta'adda dala miliyan 475 cikin shekaru biyar a syria to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan zababban shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ya kamata iran da fadar vatican a matsayinsu na wakilan musulunci da kiristanci su haɗa kai wajen taimakon raunanan mutane na duniya da kuma faɗa da ma'abuta girman kan duniyan said ra'isi ya bayyana haka ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da yi da sakataren harkokin wajen fadar vatican ɗin cardinal petro parolin a yin bikin babbar sallah inda ya bayyana cewa ya kamata a ɗauki ranakun bukukuwan musulunci a matsayin wasu ranaku na haɗin kai da aiki tare tsakanin saukakkun addinai kana kuma wata hanya ta ƙaddamar da tattaunawa a tsakaninsu raisi ya ci gaba da cewa siyasar cikin gida da ta waje ta iran ta gini ne bisa kare haƙoƙin bil'adama don haka ƙasar tana maraba da duk wata tattaunawa da musayar ra'ayi tsakanin saukakkun addinai musamman addinin kiristanci don haka sai ya ce wannan siyasa ta kare haƙoƙin bil'adama ce ma ta sanya iran ɗin goyon bayan falasinawa kan mamayar isra'ila da kuma goyon bayan al'ummar yaman a kan wuce gona da irin saudiya a kan al'ummar ƙasar bugu da ƙari kan taimakon ƙasashen iraki da siriya wajen faɗa da ta'addanci sai ra'isi ya ce na yi amanna da cewa iran da vatican bisa koyarwar saukakkun addinai za su iya taimakon waɗanda ake zalunta a duniya da kuma faɗa da ma'abota girman kai. sababin shugaban na iran ya ce a halin yanzu da ya kamata a kare hakokin bil ya zama tushen haɗin kai da aiki tare tsakanin saukakkun addinai ciki kuwa har da musulunci da kiristanci shi ma nasa bangaren sakataren harkokin waje na fatan ta vatican cardinal petro caroline ya ce ya kamata saukakkun addinai su karfafa alakar da ke tsakanin su wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya yana mai fatan iran da vatican din za su kara karfafa alakar da ke tsakanin su. hukumar gidan yarin da ake tsare da tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ta amince da bukatar da ya gabatar mata na neman a bashi hutun kwana guda don halartar jana'izar kaninsa da ya rasu a wata sanarwa da hukumar gidan yarin ta fitar ta ce an amince da bukatar hutun da tsohon shugaba zuman ya gabatar don halartar jana'izar kanin nasa ana mai cewa a yayin hutun ba sai tsohon shugaban ya sanya tufafin gidan yari ba a afirka ta kudu dai a mafi yawan lokuta akan bar fursunoni su halarci jana'izar danginsu da suka rasu matukar dai babu wani hatsari a cikin hakan kanin jacob zuman dai mai suna michael ya mutu ne yana dan shekaru 75 a duniya bayan doguwar rashin lafiya da ya fama da ita kamar yadda kafafen watsa labaran kasar suka bayyana a watan da ya gabata ne dai kotu a kasar afirka ta kudu ta daure jacob zuma dan shekaru 79 a duniya na zaman gidan yari na tsawon watanni goma sha biyar bayan ta same shi da laifin raina kotu sakamakon kimbin umarnin da ya aka yi masa na ya gurfana a gaban wani kwamitin bincike da ke zargin rashawa da cin hancin da ake wa sa a lokacin yana mulki daurin da aka yi wa tsohon shugaba zuman da ya haifar da rikici da zanga-zangogi musamman ma dai a lardin so na kwazulu natal lamarin da daga baya ya rikide ya zama tarzoma da kuma satar kayayyakin jama'a sojojin kasar syria sun mayar da martani ga hare-haren wuce gona da iri da sojojin isra'ila suka kai wa wasu sansanonin sojin kasar da ke kusa da garin homs ta hanyar kakkabo da dama daga cikin rokoki da makamai masu linzamin da sojin isra'ilan suka harbo kamfanin dilancin labaran kasar siriyan sana ya ce sojojin isra'ilan sun kai waɗannan hare-hare ne da safiyar yau alhamis inda ya ce sojojin siriyan sun sami nasarar kakkabo mafi yawa daga cikin waɗannan makamai masu linzami na isra'ilan kafin su isa ga inda aka harba su don wurin jami'an siriyan dai ba su yi ƙarin bayani sosai kan waɗannan hare-hare ba waɗanda suna zuwa ne bayan wasu ƙoƙarin da gwamnatin sahayoniyawan ta yi a baya har sau biyu na kai hare-hare da kuma tarwatsa wani waje da suke son yi a cikin ƙasar siriya cikin mako gudan da ya gabata a ranar talatin da ta gabata ma dai makaman kariya na siriyan sun sami nasarar kakkaɓo makamai masu linzami guda bakwai cikin takwas da sahayoniya waɗanda suka harbo a wasu hare-hare da jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ilan suka kai lardin aleppo da ke arewa maso yammacin ƙasar ta siriya rana guda kafin hakan ma sojin siriya sun tarwatsa wasu makamai masu linzami da dama yayin wani harin ta'addanci da sojin isra'ilan suka kai lardin na aleppo to masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran masu shirya gasar wasannin olympics na kasar japan tokyo 2020 sun sanar da korar daraktan bikin bude gasar mr kentaro kobayashi daga mukaminsa saboda rahoton da suka samu na cewa a wani lokaci a baya ya yi wasan barkwanci ga kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa a turai da ake kira da holocaust a wata sanarwa da kwamitin ya fitar ya ce an ɗauki wannan mataki na sallamar mr kobayashi din ne bayan an gano wani barkwanci da ya yi kan batun kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa a jamus shekaru ashirin da suka gabata don haka aka sallame shi sallamar da aka yi wa mr kobayashi din dai ta zo ne kwana guda kafin bikin bude gasar wasannin na birnin tokyo wasu rahotanni sun bayyana cewa daukar wannan matsaya da masu shirya gasar ta olympic na birnin tokyo din suka yi na sallamar shi wannan jami'in yana zuwa ne bayan sukar da kungiyar kare hakokin yahudawa ta simon weisenthal center ta yi cikin wata sanarwa da ta fitar inda ta bayyana abin da mr kabayashin ya yi sama da shekaru ashirin da suka gabata a matsayin wani abu da ya kama da kyamar yahudawa yahudawan dai suna amfani da irin karfin da suke da shi a duniya wajen musgunawa 'yan siyasa masana da kuma malamai da dai sauransu da suka bayyana ko kuma suka soki wasu ayyuka na yahudawa din musamman a isra'ila a matsayin kyamar yahudawa wanda kuma hakan zai kai ma daure mutum da dai sauransu wani rahoto da wata cibiya mai bincike a kasar burtaniya ta bayar ta tabbatar da cewa cikin shekaru biyar da suka gabata gwamnatin burtaniyan ta kashe ta kashewa 'yan ta'adda wato kimanin dala miliyan 475 a kasar Siriya. Cibiyar binciken ta kwakwabta Declassified ta bankaɗo wasu bayanai dangane da irin rawar da gwamnatin kasar Birtaniya ta taka wajen taimakawa 'yan ta'adda a Siriya domin kifar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Rahoton da cibiyar ta fitar wanda ta saka a babban shafinta na yanar gizo. wanda kafofin yada labarai daban-daban suka nakalto daga wannan shafi ya nuna cewa cikin shekaru biyar da suka gabata din gwamnatin burtaniya ta kashe wa 'yan ta'addan kimanin dala miliyan 477 a kasar siriya da sunan taimakawa 'yan bindiga masu matsakaicin ra'ayi domin su shimfiɗa ikon su cikin yankunan kasar siriyan da ba su ƙarƙashin gwamnati ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau tare da muhammad awalbauchi afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka. haka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin lamuran da suka shafi nahiyar mu ta afirka da kuma abubuwan da suke faruwa a can nahiyar to da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a ranar talatin da ta gabata ce dai sabon jakadar najeriya a nan jamhuriyar musulunci ta iran alhaji yakubu santuraki suleiman ya gabatar da takardun kama aikinsa ga shugaban kasar iran dr hassan ruhani a matsayinsa na sabon jakadar najeriya a nan kasar iran ganawar da ta gudana a fadar shugaban kasar ta iran wacce kuma ka tsakanin bangarorin biyu jakadan dai ya bayyana aniyar da yake da ita wurin karfafa alaka tsakanin najeriya da jamhuriyar ta musulunci ta iran kamar yadda shi ma shugaban na iran ya bayyana kudirinsu na ci gaba da karfafa alaka da ke tsakanin iran da najeriya yana mai bayyana najeriya a matsayin kasa mai girma kana kuma mai mahimmanci wata kuma iran take maraba da yin mu'amala da kuma kyautata alaka da ita ta wannan batu dai na gabatar da takardun kama aiki na jakada din da kuma irin alakar da ke tsakanin najeriya da iran da kuma irin ayyukan da shi sabon jakada din zai yi wurin karfafa wannan alaka din shine abinda shirin namu na wannan mako zai kunsa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin da kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi haɗa kanmu afirka mu soyuna haka ne tsarin nigeria haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya da fari da bakin ifirikiya gidansa yake Najeriya. To masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ranar talata da ta gabata ce dai sabon jakadan Najeriya a nan jamhuriyar musulunci ta Iran Alhaji Yakubu Santuraki Suleiman ya gana da shugaban kasar Iran Dr. Hassan Ruhani don gabatar masa da takardunsa na kama aiki a matsayinsa na sabon jakadan Najeriya a jamhuriyar musulunci ta Iran din. inda a yan ganawan ya bayyana cewa halin yanzu da najeriya tana shirye ta kara karfa alakar da ke tsakanin kasashen biyu sama da yadda suke a baya kamar yadda kuma ya bayyana a nayar gwamnatin najeriya din ta kara karfafa alakar ta kyakkyawar alakar da ke tsakaninta da iran a musamman ma dai a fagage na kasuwanci da kuma ayyukan noma sabon jakadan na najeriya a iran din ya ce najeriya tana maraba da kamfanonin iran a kasar a kokarin da gwamnatin take yi na ciyar da kasar gaba yana mai cewa najeriya dai wata babbar kasuwa ce ga kayayyakin da ake yi a iran To har ila yau kuma dai ranar talata ɗin dai jakada santuraki ya shirya wata liyafa a ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Tehran babban birnin jamhuriyar musuluncin ta Iran wa 'yan Najeriya da suke kasar ta iran don taya murna da kuma tattaunawa da su a wani jawabi da yi a yayin ganawa da 'yan najeriya din ambasada santuraki ya bayyana farin cikinsa kan wannan rana ta mika takarda din wanda yake ganin ta a matsayin wata dama da aka bashi don bada tasa gudumawar wajen ciyar da najeriya din gaba a fagage na ƙasa da ƙasa har ila kuma ambasada santaraki ya sha alwashin yin dukkanin abin da zai iya wajen ganin alakar da ke tsakanin najeriya da iran ta karfafa kamar yadda kuma ya alkawarin kare haƙoƙin 'yan najeriya da suke zaune a nan jamhuriyar musulunci ta iran To saboda mahimmancin wannan rana da kuma alakar da ke tsakanin Najeriya da Iran din, mun nemi mai girma ambasada da ba mu lokaci don yin hira da shi kan batutuwa daban-daban da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu. Kuma mai girma ambasada ya amince mana da wannan bukata tamu. Don haka a halin yanzu muna tare da shi mai girma ambasada inda muke masa maraba. Ato yallaɓai ka gabatar da takardar ka ta kama aiki a matsayin jakadan Najeriya ga shugaban kasar iran dr hassan ruhani koyaya wannan ganawa ta ku ta kasance alhamdulillah godiya ta bata ga ubangiji da ya kama wani rana na miƙa mu ga shugaban kasan iran president hassan ruhani yau kusan wata uku a garin nan muna jiran a ba mu lokaci aka zo aka yi zaɓe amma duk haka ya ce zai karɓe mu to yau ya karɓe mu so mun masa godiya da ya samu lokaci ya karbe mu tun mu fara aiki a wannan ƙasa ta iran kuma gaskiya an yi wannan biki a cikin aminci a cikin girmamawa da kuma fahimtar juna kan cewa hulɗar hulɗan tsakanin najeriya da iran ya daɗe ana yin shi tun 1974 har zuwa yau saboda haka wannan ya tabbatar cewa akwai good eh, relationship mai kyau tsakanin najeriya da iran kuma yana farin ciki da allah ya sa ina da laifin da su ci gaba da karfafa wannan dankon zumunci tsakanin najeriya da iran a toye labai kamar yadda ka ce alaka tsakanin najeriya da iran wata daɗaɗɗiyar alaka ce ta tsawon shekaru To a baya an yi jakadoji da yawa na Najeriya a nan Iran yanzu kuma cikin yardan Allah kai ne jakadan Najeriya a Iran a halin yanzu. Wasu shirye-shirye kake da su wajen ƙara ƙarfafa wannan daɗaɗɗiyar alaƙa tsakanin Najeriya da Iran? Um, alhamdulillah da kamin wannan tambaya uh, saboda tun kafin ma in zo ah, na je na bincike menene tsakanin da Iran. na samun kan cewa abubuwa muhimmai kamar misali na hulɗan ciniki da hulɗan harkokin kasan da cinikayya bai kai yadda ya kamata a ce ya kasance ba saboda in ka duba kan cewa kamar da ce an fara hulɗan da dakarun tsakanin najeriya da iran tun 1974 amma kama yau hulɗa ta kasuwanci bai shiga gaba ba kuma kasan kasuwanci yanzu a gaskiya shine ginshiki na tattalin arzikin kowace ƙasa da kuma ta zama dindindin kuma a samu fahimtar juna to insha Allah ni a na wanda shugaban ƙasa ya turo ni nan don fi mai da hankali na kan yadda za mu yi mu ga kan cewa hulɗan cinikayya tsakanin najeriya da iran ya bunƙasa saboda najeriya muna da girma kasa mai girma muna da mutane da yawa eh, iran tana da girma tana da yawa suna sarrafa abubuwa da yawa eh, ta fannin noma a fannin asibiti eh, ta fannin ma ita kanta man petrol wanda mu muke da da ita so idan aka samu aka sami karin cinikayya da harkokin kasuwanci tsakanin najeriya da iran ba shakka kasashen nan guda biyu za su ci ribanta kuma mutane mu a gida za su ci riban wannan hulɗa na na kasuwanci akwai abubuwa da yawa da na gani a iran wanda gaskiya ta hanyar ta hanyar noma da wasu abubuwa na eh, sarfe-sarfe na ƙananan masana'antu wanda a gaskiya zai taimaka gaya ga mutanen mu a gida so insha Allah eh, kamar yadda na gaya wa shugaban ƙasa rohani eh, za mu kan cewa wannan abun an ci gaba da shi wanda mu za mu kasance mun amfana da shi da mu da kuma mutanen iran a to ranka ya daɗe ganin cewa akwai 'yan najeriya da dama da suke zaune a nan kasar iran kama daga ɗalibai da kuma ma'aikata da dai sauransu wasu ma'yan kasuwa waɗanda suke gudanar da kasuwancinsu a nan shin akwai wani shiri da kake da shi da suka shafi su waɗannan 'yan najeriya da kuma bukatunsu da suke da alaka da ofishin jakadanci wajen ganin an biya musu waɗannan bukatu nasu insha allahu kamar yadda kuka sani kowace ƙasa tana kare mutuncin 'yan ƙasanta a ƙasan waje kuma ni a matsayin na shugaban 'yan najeriya nan a matsayin jakadan najeriya a nan ƙasan zan iya ƙoƙarin kan cewa 'yan najeriya da suke nan an kare musu yancin su irin taimakon za a yi musu a musu kuma abin farin ciki shine yan najeriya suke nan na samu a um, rubuce na gani da ido na na ji na gani masu zaman lafiya ne har yanzu ina ji in ma akwai mutum da yake prison dan najeriya a nan kasan gina bai mutum daya ba to wannan abin alfahari ne ga 'yan najeriya da suke nan a kasan iran Eh, ya kasance kan cewa su ne masu bin doka ne masu mutunci ne kuma insha Allah za mu ci gaba da aiki da su mu kan cewa an kare mutum mutuncin su kuma kowa ya ji daɗin zaman shi eh, zuwa na na gana da eh, ɗalibai da kamar su suka fi yawa a nan ƙasan don in ji matsalolinsu to matsalolinsu dai yawanci ya kai ga misali ne na maganan passport tunda a nan ƙasan babu babu injin ba da fasfo 'yan najeriya kuma ni ina da eh, bayan iran ina da armenia ina da azerbaijan ina da kazakhstan a kashina kuma duk akwai 'yan najeriya kuma duk suna bukatar wannan abu na passport eh, to saboda haka na yi magana da shi control general na immigration kuma ya yarda kan cewa insha allahu da a cikin gajeren lokaci zai sa a zo don a musu passport ɗinsu a nan da su da 'ya'yansu so gaskiya na ji daɗin da ya min eh, wannan alkawarin kuma insha Allah za mu ci gaba da eh, tuntuɓan shi har sai an zo an biya musu wannan bukata wani matsala kuma na biyu kamar su 'yan makaranta ne eh, na scholarship wato taimakon da ake musu na wajen karatunsu wasunsu a gaskiya yanzu suna cikin matsanancin hali na rashin yadda za su yi kan maganan karatunsu to insha Allahu daman Najeriya ne in kama aiki zan bi makantun ɗaiɗaiɗaiɗai a ga menene za mu iya yi a matsayinmu na embassy kuma menene Najeriya za ta iya saboda yawancinsu a sun zo ne a matsayinsu na 'yan Najeriya ba a matsayin sun zo karkashin gwamnati ba wasu kuma sun zo ne ta bangaren taimakon gwamnati na Iran saboda haka nisa da nemi su su gwamnatin iran mu ji menene matsalolin da suke ciki a yanzu da kuma wanda kuma ta ina ne najeriya za ta iya sa baki domin a taimaka wa waɗannan yaran ah, is part of yana cikin abin da nake so in yi da gaggawa ah, saboda su yara ne kananan suna bukatan taimako na gaggawa daga gwamnatin iran da kuma duk wanda zai iya taimaka musu ah, mu ga ya kasance yaran sun kasu karatunsu a cikin kwanciyar hankali to masu saurare an ce laifin daɗi karewa wannan dai wani bangare kenan na hirar da muka yi da mai girma cika da najeriya a nan iran alhaji yakubu santurake suleiman lokacin na karya mana ya riga da ya kawo jiki amma da insha allahu a shiri na gaban afirka a yau din a ranar wanda zamu gabatar da shi ranar lahadi mai zuwa insha allahu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri inda zamu taɓa batutuwa daban-daban ciki kuwa har da yadda ya ga iran bayan zuwansa da kuma yadda zai kwatanta abin da ya gani a ƙasa a iran din halin yanzu da kuma irin abubuwan da da yake ji a baya kafin ya iso nan iran din to amma kafin lokacin a madadin shi mai girma ambasada muna miƙa godiya sai kuma insha Allah a saduwa ta gaba din wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. To da yake har yanzu muna cikin kwanaki na babbar sallar yau ma dai dama ce gare ku domin isar da sakonninku na murnar babbar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka ja assalamu alaikum sashi hausa na biyu ce iran a magana buba ya man jama'a balwa shugaban kungiyar mu da jama'a na jihar adama zan amfani da wannan dama da kuka bamu wajen a miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga mai martaba lamido adama dr barkindo aliyu mustapha da kuma mai daraja hakimin balwa alhaji bamanga dalil da kuma dukkan ma'aikatan sashen hausa na boh iran ba zan tuya manta da albasa ba yana gaishe da tukurana shugaban shugaba buba kasuwar daji koko jihar kebbi sai brian dan fulani marraban wuri ba zan manta da aboki na Abubakar abubakar adamu jalingo da alhaji sadiq moyoyo test base jalingo sai ali muhammad usman jalingo a ba zan manta da alhaji usman mai coca kwala phil marshall da ke bakin kasuwar jalingo sai kuma a dukkan yan kungiyar murya jama'a na jihar adama taraba da gombe da makasa baki daya da fata allah maimaita mana daga bubai manja mayo Assalamu alaikum gidan rediyo mai albarka sunana Abba Ma'amidun Baram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar guduma da mazauni kasar Libya ina wa musulmin duniya gabaki daya barka da sallah barka da sallah Allah ya maimaita mana sunana Abba Ma'amidun Baram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar guduma da mazauni kasar Libya ku tashi Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga kadan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ina taya daukashin ma'aikatan jamhuriyar musuluncin Tehran murnar gudanar da sallah da fatan an yi sallah lafiya da ma sauran musulmin duniya baki daya. To zan yi amfani da wannan dama miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Iliyasu Gulawa akwai Shefa da Murijau Ado Salati Goma ga nabi Jau ibrahim nan fulani a yare mai arsenal akwai kongon mamela adamci akwai abokina joka damasat akwai wari malam bare bare zuwa nijar akwai bamaina hannami Murmurtuwa akwai musa maina kandula bukar umar haya adam no azare akwai abokina muttaka mtk shawon takai yawal sani takai akwai abokina ismail musa dirian fulani isa jikan mai saje toro akwai usman manika mai ruwa shugaba iliya mai shayin garkin birnin daura da dukkan mambobi masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku a daidai wannan lokaci kadora diga ga dan fulani warji allah ya maimaita mana na baɗin baɗin baɗaɗa na gode. tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa wace daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna muryoyin ku masu saurare. assalamu alaikum wa barakatu radio hausa da ke jamforin musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar. Yau ina so radio Hausa ku bani dama in yi gaishe gaishe ga 'yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan ku gabaki daya kuma ina gaida 'yan uwa da aminan arziki ina yi ma al'ummar musulmi na duniya gabaki daya. Ina yi musu barka da sallah da kuma barka da zagayowa wannan idi mai girma mai albarka muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi wannan ayyuka da aka gabatarwa na ibada Allah ya karba kuma Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya ruhu. rufa muna asiri kuma Allah ya nuna muna wani lokaci mai zuwa a nan gaba insha Allahu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a duniya gabaki daya Allah ya ba al'ummar musulmi nasara a duniya duk inda suke muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna ayyukan muna alkhairi radio bi out house ku zauna lafiya magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari dake a Nijar to marilla da fatan dukkanin waɗanda ka kai da san shi sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan jaburki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa fiye hacci ne hassan barka da na jagoranci shirin ke cewa da ku a ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na ayatollah shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi musa salam da fir'auna mun yi maganar cewa bani isra'ila sun buƙaci annabi musa salam ya gina masu gunki kamar yadda suka ga wasu mutane suna bautar gumaka a kan hanyarsu jin kaɗan bayan da allah ta'ala ya kubutar da su daga hannun fir'auna da jama'arsa annabi musa salam ya tunatar da su da nimomin da allah ya yi masu ya kuma faɗa musu wa'annan mutane da kuke gani suna bautar wani allah allah zai halaka su kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake magana da bakin annabi Musa lalle ne wa'annan abinda suke a ciki halakakke ne kuma abinda suka kasance suna aikatawa ƙarya ce ya ce shin wani Allah nake nema muku ya zama abin bauta alhali kuwa shi ya fifita ku akan halittu cikin suratul araf ayata 139 zuwa 140 sannan ya fara ambaton irin nemomin da allah ya yi wa bani isra'ila na kubutar da su daga bauta a hannun fir'auna da kuma jama'arsa inda yake cewa kuma a lokacin da muka tsirar da ku daga mutanen fir'auna suna ta yin maku mugunyar azaba suna karkashe ɗiyanku maza kuma suna rayar da matanku kuma a cikin wancan akwai jarabawa daga ubangijinku mai girma araf 141 ta yaya wanda ya yi mako duk wa'annan nimomi za ku manta da shi ɗan ƙaramin lokaci ku zaɓi bautar waninsa wanda ba zai tsina na muku komai ba in banda ya halaka ku abin mamaki da wannan shine bani isra'ila a halin yanzu suna alfahari kan cewa su zaɓaɓɓun allah ne kuma masoyansa ne don haka ko sun aikata laifi ma wuta ba za ta shafe su ba sai ɗan kaɗan wannan bataccen addini ne kamar yadda alkur'ani mai girma ya musanta haka da cewa su zaɓaɓɓun allah ne in har sun kasance sun aikata alheri kuma suka yi biyayya ga allah a wata ayar yana cewa idan ku zaɓaɓɓun allah ne ba tare da kun yi biyayya gare shi ba to me yasa yake azabtar da ku idan kun yi laifi kamar yadda ya mai da ku birrai a lokacin da kuka yi saɓo a ranar asabar na kamun kifi kamar yadda ya batar da ku a cikin hamada na shekaru arba'in kuka yi kuna ta dinwa a cikin hamada kuka kasa isa batun mukaddasi hal ila yau a bangaren musulmi a yau akwai wasu ayoyi da suke maganar cewa allah ya zaɓi al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kan dukkanin al'ummu wannan gaskiya ne amma da sharuɗansa shine ku yi umarni da kyakkyawan ayyuka sannan ku hana munanan ayyuka ba wata dangantaka tsakanin Allah da bayinsa sai ta bauta masa da biyayya gare shi don haka duk wanda bai aikata alkhairi ba bai yi biyayya ga Allah ba ba zaɓaɓɓe ba ne a wajen Allah ko da kuwa sharifi ne ba ƙureshe haka ma idan wani ya yi biyayya ga Allah masoyin Allah ne ko da kuma bawa ne ba habashe kamar yadda wasu hadisai suka nuna don haka allah ta'ala ya yi nimomi masu yawa ga bani isra'ila a zamanin annabi musa salam da kafinsa da kuma bayansa amma wannan bai zama hujja a gare su na su aikata abin da suka ga dama ba da sunan zababbun allah daga nan za mu fahimci cewa annabi musa salam ya gama da matsalolin fir'auna da mutanensa amma kuma ya fada cikin sabuwar matsala ta jahilcin wasu mutanensa don kuma taurin kansu har ila yau da kuma wasu shaidanu da suke cikinsu kamar yadda za mu ji a cikin shirye-shiryenmu na gaba to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu a hali yanzu ni tare amin yake cewa a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau to madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata wato da safe mun yi maganan ayyukan hajji da kuma annabi ibrahim salam inda muka bayyana cewa bai sami matsayin limamanci ba sai da ya ci jarabawar allah wato sai da ya ci jarabawowin Allah daban-daban sannan mafi tsanani daga cikinsu shine jarabawan yanka ɗansa annabi Ismail salam sannan mun bayyana cewa a lokacin da su biyun duka suka miƙa wuya sai Allah ta'ala ya fanshi annabi Ismail da rago na musamman wanda mala'ika ya kawo masa a lokacin da haka kuma Allah ta'ala ya sanya wannan sunnar ta yanka ta zama daga cikin ayyukan muminai a aikin hajji ko kuma a gidaje har duniya ta naɗe a cikin shirinmu na yau za mu dubi manufa da ke cikin umarnin yanka ɗansa ismail wanda allah ya yi wa annabi ibrahim salam da farko allah yana cewa cikin alkur'ani mai girma namominsu ba za su sami allah ba haka jinaninsu amma takawa daga gare ku tana samunsa kamar haka ya hore su saboda ku domin ku girmama Allah saboda shiryar da ya yi muku kuma ka yi bishara ga masu kyautatawa a aiki cikin suratul hajj a ta 37 a nan ba abin da yake riskar Allah daga yanka da mahajjata suke yi ko kuma mutane musulmi suke yi a gidajensu na nama ko wani abu mai kama da haka abinda yake riskar Allah shine takwa wato imani da kuma tsoron Allah da ke zukatan muminai da kuma miƙa kai da suka yi ga Allah ta'ala kamar yadda annabi Ibrahim salam da ɗansa annabi Ismaila suka yi. A wata ayar Allah yana cewa ba za ku sami kyautatawa ba sai kun ciyar daga abin da kuke so kuma abin da kuka ciyar ko menene to lalle ne Allah masani ne gare shi cikin suratu Ali Imran aya ta 92. a wannan ayar muna iya fahimtar cewa mumini ba zai kai ga matsayin takwa da kuma samun yardar allah da imani ba sai har ya bayar da wani abu daga cikin abin da ya fi so kamar yadda annabi ibrahim salam ya yi wato sai ya fifita biyayya ga allah a kan wata bukatarsa ta duniya abin da ya sa haka kuma shine duniya gidan jarabawa ce rayuwa ta gaskiya ita ce ta lahira don haka duk wanda imaninsa ya kai ya fahimci haka to kuwa ba zai yi wata wata ba wajen neman yardan Allah ko kuma neman lahira wanda kuma ita ce kadai hanyar samun yardan Allah sannan idan muka da wajen jifan shaidan a wajen jamarat guda uku dinnan za mu fahimci cewa a nan ne shaitan ya bayyana kuma don ya yaudari annabi ibrahim salam sannan ya jefe shi da duwatsu ƙanana bakwai bakwai har sau uku don haka a duk lokacin da ma'ajita suke jifan jamaran ya kamata su ɗauki cewa a cikin ransu kan allah ta'ala ya umarce su da wani abu amma shaidan yana son ya hana su don haka su jefe shi da duwatsu kamar yadda annabi ibrahim salam ya yi sannan ya ci gaba ya je ya aiwatar da umarnin allah ta'ala wannan tunatarwa ce ga dukkanin muminai wanda suka je aikin hajji jarabawan allah tana kan mumini har sai ya bar duniya don haka a duk lokacin da wani al'amari ya taso wanda a cikinsa ana buƙatar bayar da wani daga cikin abin da mutum yake so shin za ka iya yi kamar yadda annabi ibrahim a.s. ya yi wannan ita ce tambayar idan har mutum zai iya yi to ya sami takwa kenan wanda kuma yana gani ba zai iya yi ba to ya san cewa da sauransa sannan wani abu dangane da takwa shine cewa idan har allah ta'ala ya jarrabe ka ka sami tsoron allah kuma ya raya ka bayan jarrabawan allah ba zai hana ka arziki da kuma ɗaukaka ta duniya ba kuma gashi na lahira yana jiranka kamar dai yadda ya yi wa annabi ibrahim a.s. inda yake cewa kuma muka bashi ishaqa da yaquba kuma muka sanya annabci da littafi a cikin zuriyarsa kuma mun ba shi sakamakonsa a duniya kuma lalle shi a lahira tabbas yana a cikin salihai cikin suratul ankabut aya ta 27 dangane da wannan ayar muna iya cewa ana iya samun yardan Allah a nan duniya sannan Allah ya yalwatawa mutum a duniyar ya kuma yi rayuwa mai mutunci da aminci da fatan masu sauraro sun amfana a nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah ya kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka hudu. masu sauraro shirinmu na ƙarshe shine mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki da majin mahangar masana a wasu lokutan. a yau shirin namu da dar Allah zai dubi ne akan batun sake dawowar ayyukan ta'addanci na kungiyar Daesh a cikin ƙasar Iraki biyo bayan har-haren da kungiyar ta kaddamar a cikin wannan mako wanda ya sanadiyar mutuwar mutane tare da jikkatar wasu a unguwar sadar da ke birnin bagadaza wannan dai shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da fatan masu ware za a biyo mu a hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. litinin da ta gabata ce wato goma sha tara ga wannan wata na yuli da muke ciki yan ta'adda masu da'awar jihadi suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a cikin wata kasuwa wadda take unguwar sadar a gabacin birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha shida da kuma jikatar wasu da dama wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da fararen hula suke gudanar da hada-hadar sayayyar sallah wanda kuma hakan al'umma ke kallonsa a matsayin wani lamari mai matukar haɗari musamman ma ganin cewa har-haren na 'yan ta'adda suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar matsaloli daban-daban da ƙalubale ta fuskoki na siyasa bayan kai harin ba da jimawa ba dai kungiyar nan ta 'yan ta'addan da'ish wadda take dauke da aƙidar takfir ta salafiya jihadiyya ta sanar da cewa ita ce take da alhakin kaddamar da waɗannan munanan hare-hare da suka yi sanadiyar salwantar rayukan fararen hula da dama sai dai bayan kai waɗannan munanan hare-hare na ta'addanci da ƙungiyar ta da'ish ta yi lamarin ya fuskanci kakkausan martani daga ɓangarori daban-daban majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayani na yin allah wadai da kakkausan murya dangane da wannan hari inda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antony guterres fitar da bayani wanda yake yin tar da allah wadai da wannan hari da yake bayyana cewa ƙasar iraki tana fuskantar babban ƙalubale na tsaro kuma majalisar ɗinkin duniya tana tare da al'ummar ƙasar iraki wajen fuskantar wannan ƙalubale kamar yadda kuma ya bayyana wannan hari da cewa hari ne na rashin imani musamman maganin cewa hare-haren baki ɗayansu sun faru ne a wuraren da fararen hula suke gudanar da hada-hadarsu ta yau da kullum a nata ƙungiyar kungiyar da turai ta fitar da bayani wanda ta bayyana wannan hari da cewa hari ne na dabbanci wanda kuma dole ne a ɗauki ƙwararren matakai wajen gano dukkanin masu hannu a cikin wannan lamari domin gurfanar da su a gaban kuliya su fuskanci hukuncin abin da suka aikata baya ga haka kuma kungiyar kasashen larabawa ta fitar da nata bayanin wanda take bayyana goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'ummar kasar iraki tare da yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare hakanan kuma kasar rasha ta fitar da wani bayani ita ma wanda a ciki take yin allah wadai da wannan hari tare da jaddada goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta fitar da bayanai da suke yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare kamar yadda kasar iran ita ma'ana ta bangaren ta fitar da bayanai da take nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki a ɗaya bangaren kuma shugaban hassan ruhani ya tuntubi prime minister kasar iraki ta wayar tarho inda ya jaddada masa goyon bayan kasar iran ga kasar iraki tare da bayyana shirin iran na yin aiki tare da kasar iraki a dukkanin bangarori da hakan ya hada da ci gaba da taimaka ma kasar iraki ta fuskacin tsaro kamar yadda hasar rauhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa duk wani lamari wanda ya shafi tsaro na kasar iraki to ya shafi tsaro na kasar iran kai tsaye to ba ga martani na bangarori na ƙasa da ƙasa a nasu bangaren al'ummomin ƙasar iraki da suka hada da cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi gami da jam'iyyu na siyasa da sun fitar da bayanai daban-daban da suke yantar da allah dai da waɗannan harare na ta'addanci tare da yin kira ga gwamnatin ƙasar da ɗauki ƙwararren matakai na fuskantar wannan babban ƙalubale da ya sake kunno kai ta fuskacin tsaro a ƙasar ta iraki idan dai ana tuni an kafa ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ne a cikin shekara ta 2014 wanda kuma wannan ƙungiyar ta mai gurbin ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki wato alka'ida fi biladar rafidin wadda abu masu abu zarkawi an ƙasar jordan wanda ya tare a ƙasar iraki yake jagorantar kungiyar da kuma ayyukan ta'addanci wanda kungiyar ta rika aiwatarwa a kasar iraki kungiyar alka'ida a kasar iraki dai ta fara gudanar da aikin ta'addanci ne a cikin kasar ta iraki tun bayan da amurka ta mame kasar irakin tare da kawo ƙarshen gwamnatin saddam hussein alka'ida dai ta shiga kasar iraki ne da sunan yaƙi da mamayar sojojin amurka amma kuma ayyukanta sun kare akan fararen hula alka'ida ta rika kaddamar da munanan hare-hare a tsakanin shekarun 2013 zuwa 2014 a cikin masallatai da kasuwanni da kan tituna da birane da ƙauyuka tare da yin kisan gilla a kan fararen hula da kuma jami'an tsaro abu musu abu zarkawi wanda shine jagoran ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ya kasance a sahun gaba wajen aiwatar da irin waɗannan munanan ayyuka na ta'addanci akan al'ummar ƙasar iraƙin har zuwa lokacin da sojojin amurka suka halaka shi a garin fallujah daga bisani kungiyar alka'ida a kasar iraki ta sanar da ballewa daga kungiyar alka'ida wadda take karkashin jagorancin usama bin laden wanda daga bisani ayman zawahiri ya karbi jagorancinta bayan sanar da kashe usama bin laden kungiyar alka'ida a kasar iraki ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da wani bambanci da sauran ayyukan alka'ida da take gudanarwa a sauran kasashe ba a cikin shekara ta 2014 ne dai aka kafa kungiyar daesh wato kungiyar da ake kira da is ko kuma islamic state mayakan kungiyar dai sun shigo cikin kasar iraki ne daga kasashen larabawa da suke makwabtaka da kasar irakin yayin da kuma sun shigo kasar iraki ne ta yankuna waɗanda akasarin mazaunansu ahalus sunna ne kasashen da suka taka gagarin rawa wajen kafa kungiyar da'ish a wannan lokaci dai su ne kasashen saudiya qatar turkiya da kuma amurka waɗanda suka ba su dukkanin goyon baya ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da tara musu makudan kuɗaɗe da kuma kayayyakin yaƙi da ba su horo na soji wanda hakan ya baiwa ƙungiyar ta da'ish damar mamaye yankuna da dama a cikin ƙasar iraƙin da sunan cewa tana nufin kafa daular islama a cikin ƙasar iraki inda ta mayar da birnin mosul ya zama babban birnin da take kira birnin halifanci inda shugaban ƙungiyar abubakar bagdadi tare da mukarbansa suka tare bayan shigowar ƙungiyar Da'ish a ƙasar iraki ta rika mamaye barkokin soji da kuma bangarori na jami'an tsaro inda a babban barkin soja na sabaika kungiyar da'ish ta kashe sojoji akalla 1,800 bayan hakuma ta ci gaba da faɗaɗa ayyukanta na kisan gilla da kisan kiyashi kan jami'an tsaro da kuma fararen hula musamman ma dai a yankuna na mabiya masabar shi'a da kuma kurdawa sai dai ba tare da wani bata lokaci ba babban malamin addini na kasar iraki ayatollah sai da ali sani ya bayar da fatawa ta daukar matasa masu jini a jika domin shiga ayyukan soji na sa kai inda bayan bayar da wannan fatawa ta ayatollah sani a cikin ƙasa da mako guda fiye da matasa miliyan hudu ne suka yi rajistar sunayensu a matsayin sojojin sa kai domin yaƙi da ƙungiyar daesh wanda kuma aka kafa runduna da ake kira rundunar hash da sha'abi wadda wannan runduna ita ce wadda ta shiga yaƙi gadan-gadan da ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta daesh rundunar hashi da sha'abi ta samu goyon baya daga bangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya haɗa, har da wasu bangarori na mabiya masabobin ahalus sunna da suke arewacin ƙasar irakin bayan da suka fahimci cewa manufar ƙungiyar daesh ba addini ba ce ko jihadi kamar da suke da'awa manufar ita ce tabbatar da manufofin amurka da kuma kasashen larabawa masu adawa da gwamnatin kasar iraki saboda dalilai na bambancin mazhaba to sai dai abinda masana suke ta daga alamar tambaya a kansa shine me ya sanya hare-haren kungiyar da'ish suka sake dawowa a wannan lokaci bayan da aka ragargaza kungiyar tare da kwace dukkanin yankunan da ta mamaye a cikin kasar iraki akwai batutuwa daban-daban da masana suka yi tsokaci a kansu shine cewa kungiyar da'ish ba ta sake dawowa a kasar iraki ba ne a matsayin runduna mai karfi wadda take mamaye yankuna ko kuma tabbatar da dolar halifanci game da ta rika da'awa a lokutan baya a'a a halin yanzu dai kungiyar tana aiwatar da wasu manufofi ne na waɗanda suka kafa ta wanda kuma hakan masanin suke danganta shi da batun ficewar sojojin amurka daga ƙasar iraki wanda majalisar dokokin ƙasar iraki ta rattaba hannu akan wani kuduri wanda ya amince da hakan bayan kisan da amurka ta yi wa mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na hashidu shabi da kuma kasim suleimani babban kwamandan rundunar kudus ta kasar iran da take gudanar da ayyukan soja a kasashen ketare wadda ta taimaka wajen kafa rundunar ta hashidu shabi da kuma horar da ita wajen gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a cikin kasar iraki sannan kuma wani abu wanda masana harkokin tsaro suke yin ishara da shi shine batun ɗaukar matakai na sabke wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin ayyukan leƙen asiri a ƙasar iraki tare da bayyana cewa hakan lamari ne mai matuƙar haɗari da kuma sanya shakku dangane da ayyuka da gwamnatin mustapha alkazimi take aiwatarwa wanda ko shakka babu hakan ayyuka ne waɗanda za su daɗaɗawa amurka domin kuwa sabke manyan jami'an tsaro musamman ma abu ali albasari wanda shine shugaban bangaren leken asiri na ayyukan soja a kasar iraki babban lamari ne wanda yake kawo tsaiko da cikas wajen samun bayanai dangane da ayyukan ta'addanci na kungiyar da'ish da ma sauran bangarori da suke da alaka da ita wanda kuma tun bayan sabke abu ali albasari aka rika samun matsaloli da kuma gibi ta fuskacin samun bayanai dangane da wasu ayyukan da kungiyar ta daesh take aiwatarwa a cikin kasar iraki wanda kuma ake danganta har-haren na da'ish. a unguwar sadar a ranar litinin ta gabata da cewa wannan yana ɗaya daga cikin umar aba'isin da ya jawo wannan matsala ta tsaro babban abin da masanan suka fi mayar da hankali a kansa dangane da fashin bakin da suke yi akan wannan batu dai shine cewa amurka tana so ta yi amfani da kungiyar daesh wajen sake dagula lamura na tsaro a cikin kasar iraki domin ta fake da hakan a matsayin hujja ta ci gaba da wanzuwarta saboda hakan ita ce kaɗai hanyar da amurka za ta iya bi kokarin gamsar da al'ummar kasar iraki kan ci gaba da wanzuwarta a kasar musamman ma dai ganin cewa amurka ta yi imanin cewa gwamnatin da za a sake kafawa a kasar iraki a nan gaba da gwamnati ce wadda ba za ta zama yar kore ga manufofin amurka a cikin kasar iraki da ma yankin gabas ta tsakiya ba ta jama'a masu sauran lokacin da muke da shi da suke mu da wannan zamu ji alizamin shirin sai allah da masu saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amudurin kwa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar rami ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you